A yau take sallah bisa al'ada dandalin VOA a duk safiyar sallah karama ko babba mukan ji gaishe-gaishen 'yan uwa da abokan arzika na yadda suka waye gari da kuma gaida 'yan uwa da ke sauran sassan duniya. ga kuma yadda gaishe-gaishen ya kasance. Gashi yau safiyar sallah ya suna malamar. Suna na Aisha Abdullahi. Ya an yi sallah lafiya? Alhamdulillah an yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwa na ga mahaifina da mahaifiyata sai kuma yan uwana da kuma abokan arziki na musu barka da sallah Allah ya maimaita mana kefa sunan na Fatima Shu'aibu Musa Fatima Shu'aibu daga ina daga nan dan bare to ga shi yau take sallah alhamdulillah an yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana amin sakon gaisuwa da dukkanin musulman duniya gaba daya ina yi wa kowa fatan alkhairi da fatan za a gudanar da bukukuwan sallah lafiya ba wani da kike tunanin za ki faɗi sunayensu da za su ji sakon gaisuwa ki ayyar kike sallah to ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga mahaifiyata da kuma babana da fatan sun yi sallah lafiya da kuma ƙawaye na musamman ma nafisa yusuf ado da ke kaduna da fatan ta yi sallah lafiya Assalamu alaikum sunana Fatima Jamila Usman. Daga ina? Daga unguwar Jambulu. Ina gaishe da kowa da kowa ina fatan alkhairi ga 'yan uwa da suke a ko'ina da fatan an yi sallah lafiya. Ba za ki gaida kowa? Suna. To, ina gaida mamana ina gaida dukkan kakanni na da suke unguwar dakata ya sunan Sunan sunansa Aisha da Aisha sannan ina gaida mamana Jamila eh. to ina kowa da kowa dai duka kin san abubuwan da yawa gaskiya ne to Allah ya to amin gode. ya suna Sunana Alhaji Ali Lambu. Daga ina? Daga Lambu. To yau take sallah. Eh ciki To dawa mutanen gida da sauransu. mutanen gida gaba daya ah, ya shi take sallah ya malamar sunana taiba mustapha adam rijiyar zaki to dawa dawa ake gayarwa ina gaida kawabba ƙawata maman anas eh. ana ce mata tima ina gaida mijina ina gaida babana ina gaida sauran iyayena ga baki daya su ba za a kamo sunayen nasu ba to ina gaida alhaji adamu mustapha injiniya injiniya alhaji adamu ina gaida ta ganiya ina gaida mijina sulaiman a rijiyar zaki suke ƙawata tima tana naibawa yan tsinki ina gaida abdulhakim mijinta da fatan kowa zai sallah lafiya na gode To ya suna malamin? A farko dai suna na Tijjani Ibrahim Abubakar. Daga wace unguwa? Daga unguwar ɗan dago Hausawa ga local government. To gashi ya take sallah. Eh alhamdulillah wallahi kin ga duba da yanayin yadda mutane suke kowa yana ta farin ciki da wannan rana da Allah ya nuna mana ni'ima ce wajen Ubangiji. Hmm. Daga wannan ranar wasu sun mutu wasu ba su da lafiya da sauran abubuwa dai. To za a yi gaishe gaishe? Eh akwai gaishe gaishe mana. A farko dai ina gaishe da ainihin mama na ainihin ummi na da fatan da Allah ya kara musu lafiya wato Habiba kenan Habiba Ibrahim sannan kuma zan gaishe da ainihin abokina duk da dai baya nan garin ba zai ji ba abubakar kurkudi eh to abubakar kurkudi ina gaishe shi eh shi yana saudi arabia eh sannan kuma zan gaida abokina mai gidana awalin mai jalala da yake ainihin kofan nasarawa a jihar kano ma'ana kano layin park kenan sannan zan gaida mai gidana alhaji audu ofisa deputy chairman union jihar kano wannan shine iya mutanen da nake son gaita Allah ya maimaita mu kashi yau take sallah ya sunan malam suna Majasir. malam Majasir. daga wace unguwa daga unguwar gwammaja to gashi yau take sallah na'am biya ah, aka ji yau safiyar sallah to dai ba abin da zamu ce sai dai mu godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan rana kuma ya sa mu kammala azumin mu lafiya wanda muke fatan Allah ya sa ibada da muka yi karɓaɓɓiya ce kuma waɗanda duk suka gabata a cikin iyayenmu da 'yan uwa mu yi musu fatan Allah ya musu rahama kuma Allah ya maimaita mana Allah ya ba mu yalwa da zaman lafiya da tsaro a cikin ƙasarmu baki da. To ba za a yi gaishe-gaishe ba? To a gaisuwa dai gaba ɗaya zan cewa ta ga duk musulmin duniya gaba ɗaya. Banda Da 'yan uwa da abokan arziki duka kowa ina masa fatan sada lafiya to akwai alhaji rufa'i musa uac ina masa barka da sallah a gwammaja yake eh, barka da sallah da sauran abokai da suka tafi umra su alhaji baba duka mune musu fatan sun yi sallah lafiya masha Allah na gode ya suna malamin eh, shuaibu daga wace unguwa eh, riziya jaki to gashi yau take sallah ya aka ji wa safiyar sallah to alhamdulillah wannan sallah na nayi na yi farin ciki eh. wallahi na fari farin ciki sosai da ni da yali na alhamdulillah muna yi addu'a ala samu shawanne a ajimi na shekara na gaba ba za a yi gaisuwa sallah ba da wadawa za a gaya to gaisuwa sallah na zan tura gaisuwa sala na na mama na da baba na da yali na da yaro na da kowa da mama na da naka ina suke suna suna lokuja eh eh suna lokuja sai kuma wa da da mata na da yaro na ba ba za a kira sunayen su ba hmm? ba za ka kira sunayen su ba suna me suna eh, iyayen naka da 'ya'yan naka da kake okay eh suna eh, eh siyama shuaibu da hafiza shuaibu da Mariam eh, Shaibu. Da fatan Allah mai eh, Allah karba addu'a, Allah jagora, Allah yamsa mana addu'a gaba daya. To ya suna malamin? Suna na rabara. To ga shi yau take sallah ya kake fi yau? Allah daɗi na kiri da farin ciki sosai sosai. Allah ya ta mana, Allah ya sa mu gaba ɗin ba da da da Amin da wadawa za a gayar. Eh, ina gaida wannan abokin na Suleiman. Daga wace unguwa? Lambu. Ina gaida hannena duka amira Sa'ibu, sa'adu da isa na miƙa sakon gaisuwa ta gare su allah ya maimaita mana rana suleiman yan hari salamu to gashi ya take sallah ya kaji yau wallahi farin ciki yake na sosai to da wa da wa ake gayarwa da farko ina gaida abokina labaran mm. ina gaida masoyiya ta aisha da ke bacira daga mm. da wa kuma ina gaida na da fatan sun yi sallah lafiya amin Allah ya maimaita mu amin to madalla baraka bashir dandalin VOA